وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كلامي باب الأذان باب الآذان باب كلها باب الأذان باب كل صلى باب الآذان باب كلها ياو to a ci gaban mu da karatu in sha bisaliki a yau za mu tashi fasilin kiran sallah fasilin al-azani sunnatun mu'akkada kiran sallah sunna ce mai ƙarfi lil musallin al-fawda ga masu yin sallar farilla wata waqtihi kuma cikin lokacinta jama'atan kuma jam'i su a sharuɗa ya zama ga sallar farilla farilla nan ta ce cikin lokaci kuma ya za ana nuhin a taro ruwa a yi sallah ɗin wala yi yu'addin ba mai kiran sallah wala yuqimu ba mai ikama illa musulmi sai musulmi zakarun namiji mukallafun da nagagge mai hankali harifu bil awqati kuma ya zama masani da lokuta dan ya san lokaci yashbi'u kalimatihi zai biyanta kalmomin kiran sallah zai su biyu illal akhirata sai dai na ƙarshe la ilaha illallah wannan guda ne da yana kira fi shahada to yana maimai ga shahada biyu ashhadu an la ilaha illa da ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan ya yi su farko kuma zai sake maiman su zi zidu tasfida kuma yana ƙara as-salatu khairu min an fi subhi ga kira sallah asuba wala yajuzu qabla al-waqti illa laha kuma baya halatta a kira sallah gabanin lokaci shi kama sai da asuba din wal iqamatu akadu amma iqama ta yi ƙarfi bisa ga kiran sallah bari qimul qadi mai ranko yana yin iqama da alƙali ake nufi ba karka ce alƙali na iqama yawa mai ranko ake nufi zai yi iqama wannan faridu da mai sallah shi kaɗai shi ma zai yi iqama wa yutiru ha sai dai zai yi ɗaya ɗaya da kalmominsa illa takbira sai kabbarori wato na farko da na ƙarshe su biyu ne amma duk sauran ɗaya ɗaya ne wai ta abu an so kai mu kasancewar ladan sayyitan ya zama mai murya mutu ɗahiran kuma ya zama mai ƙarki yana da alwala ala uluwin kuma ya hau akan tudu musta ƙabilan kuma ya fuskanci alƙibla wala ba sa babu lahi da tasaffuhi da ya nina wa shimala dama da hagu musamman in ya kai hayya ala sala hayya ala sala inda babu lasfika kenan ana so ya rika ba da baki ne na haka da na haka don nan su ci hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala sala babu da yi haka nan wala yake gini mai kiran sallah ba zai tsaya shagaltuwa bil akali da cin abinci ba wal kalami ko kuma magana ba in kana cikin kiran sallah to ba wani abu da zaka yi illa kiran sallah ba za ka tsaya cin abinci ko shan wani abu ba wayar ni ne sirri amma idan ka yi to in ne da yawa ba za ka <coughs> za ka yi gini wato idan ka dan kana cikin kiran sallah sai ka yi magana to magana ba ta yi tsawo ba to za ka ci gaba da kiran sallar ba sai ka dawo farko shi amma na zai yi gini wala ma shi ko makahu da arifan da lokaci sai ya rataye da wanda an masani da lokaci idan makahu ne sai ya tambayi masana ya ce lokaci ya yi kusan ce eh to sai ya kalidi da su ya tashi kira sallah don makahu na kiran sallah annabi na da ladan makahu abdullahi ibn umar makatum ya azanu lil qada'i ba a yin kiran sallah ga ranko in za a yi rankon sallah ba a kiran sallah lal munfarid banda wanda a shi kaɗai shi yana kiran sallah wan nisa'u yuqimna bi anfusihinna mata suna yin ikama da kansu wayin da bi sami an so ga wanda ya ji mai kiran sallah na kiran sallah hikayatu ya kwaikwayon sa wa yabdiru sirrin ko wa yubaddiru yana musanya alhaq alata min alhay alati maimakon ya ce hayya ala salati hayya ala falahi sai ya ce la haula wala quwwata illa billahi shi mai kwaikwayo inda mai yace hayya ala salati sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falahi ka la hawla wala quwwata illa billah wabin nafilati idan kuma mutum na cikin nafila ne sai aka kira sallah to zai yi koyi da mai kiran sallah ya ki zai yi koyi da mai kiran sallah ila mun ta shahada ta ne har a gama ashhadu ashhadu kana sallar nafila sai ka dakata ka bi shi kamar karatu sai an gama sannan ka dawo ka ci gaba da karatu sallaka kuma mutum na iya kamar da muka ganin can ya wuce shi ya ce Allahu akbar Allahu akbar kana cikin sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin ka ci gaba da sallaka ka wuce shi kuma كما متنا cewa bayan gama kiran sallah Allahumma ya Allah rabba hadhihi da'wa ubangijin wannan kira tamma wadda take cikakka wa salatul qa'ima da sallah tsayayya ati muhammadan ka ba muhammad alwasila ta wasila wal fadila da falala wa darajata rafi'a da daraja madaukakiya wa asu ka ta da shi makamin ma'amudan matsayi abin yabo allah wa anta wanda kai masa alkawari innaka kai ubangiji la tukhlifu al ba ka saba ma alƙawari. Allahumma ya Allah askina ka shashe mu wato ka shaye da mu haudihi daga sa da kasihi da gidauniyar gidauniyarsa mashraban sha a mai faranta rai sa'iga mai kwassuwa rawiyan duk da mai kwassuwa gaira kazaya ba muna kunyatacci ba wala na kisin ba muna masu warware alkawali ba da ramatuka ramaka ya arhamar rahimin ya kai mai jinkan masu jinkai in mutu ai eh, an gama kiran sallah ana son mutu ya karanta wannan addu'a dukanta na ya to shi kunya hiji wala hiji المسلم نكث ومن نكث فإنما ينكث على نفسه نعم فصل استقبال القبلة شرط في الصلاة wato fuskanta alƙibla sharaɗi ne ga sallah illa fi shiddatil khawfi sai dai in cikin tsananin tsoro ne lokacin yaƙi wannan da kuma cikin na'bila. idan cikin na'bila ne bi safarin kasar a cikin tayyar kasaru ala da batu mutu yana kan dabba to nan hoton ta cikin ba sharadi ba ne idan kana kan abin hawa kana iya nazila duk inda fuskar ka take a yana ma to wallo musamman rashin la ko gabas kai ko yamma ko kudu ko arewa amma da sharadi zan ta yi nan ta halarci ta isa a yi ƙasar kuma ana kan abin hawa banda wanda a ƙasa haka wurin yaƙi ana an cakuɗe ana yaƙi wannan ya halitta kai sallah duk inda ka sa gaba ko kana gudu ko kana ihu ko kana sara ko an koro ka ko ka koya. ya halatta a yi sallah wannan ta zaman mu'ayina ya lizinci wanda ka ganin ka'aba ya sabatu ya yi saiti da ita idan kana makka ga ka'aba gaban ka to ko kaɗan kakka yarda kaɗan karkace dole ne ka yi saiki da ka'aba tan ga ta inda za a turo ka in ka gwacce da gudu sai ka kable sannan ka tsaya to za ka yi saiki haka nan in kaɗan ka yi haka to babu sallar wato ita ka'aba in kana nesa ka yi samun rangwami eh je za ana cikin masallaci ja ana sallah ne kalbi yanzu za a ga mutane na ta kowa na ta kokarin gyara abin na amma wadanda da ilimi kowa na ta kokarin kada <laughs> kwace kauce eh dan dan ka an ka an yi abin nan da ka ga da ka dibe da ka ga ta haka to za ku tare <laughs> eh to shi ne to wanda yake ganin ta wajibi ne ya soki da ita wa zai ruhu wanda ko bai ganin ta jihatuwa to sai ya wajenta in gaba zai ke so ya yi haka kamar munan da muke yin haka eh. bayan askarat idan ta rikice zan ka rasa gane ina gabas take ta harra sai mutum ya yi karda bai ce ina gaba an kai ka shiga gari da daddare an kai ka ɗaki masauki Ka san inda gabas take ka ta yi sallah shi kenan sai ka ce to nan take sai kai sai ki nan kai sallah bayan ta hayyara ta hayyara jihata idan mutum ya yi ɗemuwa kuma to sai ya gafi wata jiha ya ce nan gabas take sai ya yi sallah wakila suka ce a ba haka zai ba yusalli arba'an ila arba'in jihati sai ya sallah hudu zuwa ga waje hudu eh, ya sa huska nan ya yi sallah sai ya gama sai ya ci ai sai ya juya nan ya yi sallah sai ya ce ai kudu da arewa ya yi ga gabar nan sai ya yi nan ya yi sallah in ya gama zai ce ai ba nan ne ya koma nan ya yi sallah to duk inda gabas take dai ya yi fitidin sai ta yawa to shi ne in ta bayyana al idan kuskuren sai ta fiye fi sana'a yana tsakar sallah dara sai ya jirkita kamar ya ya fuskanci nan yana sallah to sai gari ya waye mai ma'ana sai girma ta ɗebe sai ya gane ai arewa ya fuskanta to ba zai yanke sallah ba sai ya haka kawai ya juya zuwa wajen wajen ka'aba din eh, sai ya ci gaba da sallar shi ibada in ko bayan ya gama ne sannan ya gane la ya adata ba zai sake ba sallar shi ta yi wa ghairul mujtahidi wanda yake ba mujtahidi ba wato bai san inda alqibla take ba yuqallibu sai ya ratayi da arifa wanda an masa bibi jihatiya da wajen wato ka'aba dai kalla ana kamar makaho shi ma sai ya tambayi waɗanda an mulki idai ya ce ina alƙibla take a nuna masa wa dakhilul qaryati wanda kuma ya shiga alƙarya almuslimati ta musulma ya amalu sai shi aiki ala mirabiha akan masallatan gari eh, bai san in san gabas ba in ya zo sai ya dibi inda liman ka tsaya ce to wajen nan gabas take eh aslun satarul aurati sharfin suturcewa al'aura sharaɗi ne wani ya minar rajuli ma bai na surraci ilar rukba ita al'aura ga namiji tsakanin gwiwa abin da cibi zuwa gwiwa idan mutum ya samu abin da zai rufe daga cibinsa zuwa gwiwarsa ya yi sallah ta yi ko da ga riga kisawa to makaruhi amma sallar shi ta yi fa in lam yajid idan bai samu komi ba illa izaran sai illa izaran sai jatto dan kuru, kamar fatari ita zara biyu to sai ya jatto da shi shi kenan ya sallah haka nan ai sabon wasi an ko ko tuha guda mai faɗi ya samu in ta biyu sai shi yaye da shi to yawan limba an gane ko wahala ba sai ya saba bai na tsakanin gebannin tuhon wa zanin wa kadau ma ya kulle su jefanni ala atiki kan dokin wani. wato ya koma ya koya muku yadda ake wallin ba ina ce mai wallin ba da sakkwatanci shi ai yabe wannan ne yare lage lage shi ai yabe ko to wannan wa hardo a yi harɗe ga zama a yi harɗe ga bayi wallin ba wallin ba eh ka je ka dauko na nan ka mayan nan ka dauko na nan ka mayan nan sai ka kulle na. Eh. kai musulunci da daɗi yake wato ku rahul sarawi latu an karhanta sa wando bin fira da yayi ta kadai ta mutum na da dogon wando ya jawo ya kawo ga cibiya ga tuwa ne sarkai a hanga makaruhi ne wal muhaddidu da wanda yake nuna kaihin jiki wato wanda yake da kai ma'ana wanda yake nuna gaba lirikati saboda rashin kabli ne makaruhi ne dan su ya zato wanda ga duwaye ne har rajin su irin kwalin duwaye din nan ana gani ko yana tsaye ko ya duka makaruhi ne a yi sallah da yin shi wala matukar rajuli bai wa kamar namiji ne ita ma in ta samu abin da za ta rufe daga can zuwa can sai ta yi sallah iska haku sai dai ita an so sataru badani ha ta lullube jikinta la ra'asiha amma da kanta lullube kanta ba mustahabi ba ne. Wata da tuwar mu ba a da unuqa haka nan wa haku shi ma an so ta mustaula da. wato wadda take umma wala ta taruhe al'unuka wuyanta mustahabi ne wal a da kuma wadda an kayanta sashen ta ita ma an so ta lullube al'unuka, wuyanta. wato wadda kamar rabin ta zan iya ko ta zan abin nan mudabbara ko mukataba ko kuma abin nan eh, abin nan ummu walada da ta na so ta tarihiyarta wajen sallah wal hurratu kulluha aura amma ita ya duk gaba ɗayanta al'aura ne illal wa illa wajaha sai huskarta kawai wata kafaya da ta hukanta na hannu su ɗaya ba al'aura ba amma sauran jikinta duka al'aura ne wasatirul khafif sannan abin da ke ake ce masatin wato abin da ke yin sutura shine alhasifu tufa mai kabirin saƙa shi ake ce masatin na shafa banda shata wato banda wara-wara tuwan da yake an ɗaura da nisa ana ganin abin nan raga-raga ne shafa kamar lam ji wanda bai samu tuhan da zai sallah da shi ne illa ran. sai tuhan alharimi au najisan ko kuma najasa mai najasa riga mai tsari ko kuma tun ne su ɗaya ya samu sallah shi ko ya sallah da shi don sallah da tuma mai najasa ya yi sallah tsirara don tsire ci haramun kuma mai kabri wa fi ijtima'i ma mato idan ya zanga na ne ga na najasa ya kaddimin najasa an ka ce ya fara yi da mai najasa ya aji al'ari ya bi wakila harira wasu ka ce a'a da yadda alharin tunda shi ba na jasa ba ne illa haramci ne na wani abu na daban wa man adima satira wanda ya rasa abin da zai rufe al'aura ta yi sallahu riyana sai ya sallah tsirara ko ba shi da eh kawai mutum ya shiga ruwa yana wanka sai ma ci zo kwashe ma kaya ya ce maka sannu da wanka ko da ba ga gashi ya sa wandon ka ya sa taguwar ka ya sa rigar ka ya dauki kugan ka ya sa ya sa takabi ya ga mai hankali kafin san mahaukaci <laughs> ko yi canjin matsayi da shi rinya asiri ka ka da shi kana bi da iya ce ya ku taimake ni ga mahaukaci na baga yanzu a taimake shi <laughs> ba al'ada mahaukaci zai ga tuwa tsirara <laughs> to shi ne to shi kenan kana nan azu azhar ka yi babu wanda ya ya taimake ka da riga sai ka yi ta ka yi sallah ka yi alwala ka yi ta waje ka yi sallah kuma ta yasa ka yi malam sai ya <laughs> eh to eh akwai ganya hmm. to a ina ya in satirin sai ka shiga cikin wani wuri mai sutura kamar ka samu tsakanin kala kargo biyu ka shiga eh, ko geza inda duhu yake qa'iman raki'an sajidan eh, kai tsaye kai karatu kai ruku'i kai sujada tun da cikin abin nan kai eh. wa urati to inda ya zan taron gargin jama'a ne duka huntaye ba mai riga ba mai wando duk tsirara duk zulmati in yalan cikin duhu ne ya takaddama imamun sai su tura liman gaba tun da cikin duhu ne eh. wa yusalluna kadhalik su ma su yi sallah haka nan an saji da shi amana liman na gaba su ko suna baya su yi sallah an saji da a yi tsaye a yi karatu a yi ruku'i a yi sujada da zina hari amma inda rana ne an wilainin mukumirin ko ko cikin dare amma mai farin wata kila <clears throat> sai aka ci yan fari da kullum da maudayin kowane ya ware ya koma shi kaɗai ya tsaya wakila jama'atan an ka ce a'a su yi jam'i su yi sallah ba baina kowa ya yi ido ne wannan wawace ba ta gami da ainihin ta wani ran ce wa kura wata gamiru da ainihin ko ke nan wawace ba domin idan kana sallah in ka ga al'aurar kanka babu sallah in ka ga al'aurar biman babu sallah ya haka wajibi ne sauran da kenan za su yi eh? da su eh sauran da a na shi da ba wannan tabassum ahana huni ahana huni bi salati a cikin sallah kamar irin rawanin nan da ake mai amawali sai ka jawo shi kare baki makaru an hara haram ne eh? irin na sarkwatawa da katsinawa da kanawa sun zai kai kana yi na samakan su da mara shi yi ainihi ce shi za a yi ɗebo ta haka nan da za zahiri yawa ni bai wanga wanda ake da amawa ne. to sai ka jawo shi ka ruya baki ka ruya bakin ka haka makaruhi abin haram cikin sallah salati wa yukrahu kafful kummi kuma an an karhanta rike hannun riga kan mutum na sallah yayi haka ya rike tuwa haka mutum na sallah ya shari ko ko na gashi kamar irin laraba masu gashi mai tsawon su kama shi dunkule don kai taba kasa makaruhi ne da shaddu wasaɗi da yin ɗamara da ha don sallah kamar mutum zai sallah ya samu wani kamar ya giya haka da irin rigar nan tawa sai sa ya kamar kamar zai yi aiki amma duk da yi wannan dan komi ba sai saboda sallah amma da yana wani aiki ne da wannan ya taho sallah haka nan ba komi dan ba don sallah ya balla a yi haka nan don sallah shi an makaruhi amma da an yi shi don wani aiki kuma daga wani aiki an ka don sallah ba komi to ya karba sallah ko wasu malamai sa suke magana akan masu zanzaro a shi dai a zanzara wato cusa riga haka da su fiye a ganin a shi ne a yi duk gaba ɗaya duk da ya haɗa abin nan malamanmu sun gan shi daga bature shi ko bature kahiri ne ya ta yi faɗa da addinin musulunci kuma addinin mu ya hana koyi da kahirai kaji inda wannan ta shigo wai zalatun najasati kawar da najasa sharfin sharaɗi ne wakila farkon an ka ce farilla ne ma a wal qudra idan mutum ya tuna kuma yana da iko har arkanuha ha domin haɗu cikin gida rukunan sallah anniyatu niyya wato kun ga waɗancan sharuɗa da mai ashimawi ya karantar da mu a wato wani salatu shuruɗin wujudu wa shuruɗin sati to kowane ne sai mai littafi ya mai masalin kai ne Da daharatul hadisi masalin kai ne da daharatul khabasi masalin kai ne suturul aurati wasu kowane akan yin ne mustaqilli mai zaman kai ne wato kun ga sheka ake cewa eh, malami mai hikima da ɗan makaranta mai hikima shi ne malamin da ke fara karantar da almajiransa da ƙananan littafai shi kuma almajiri mai hikima shi ne wanda ba zai kinkimo littafi tun karo malam ya ce malam karanta min ba sai ya turo wajen malami ya ce malam wani zan yi domin wanda ya taba zuwa gari shi ake tambaya hanyar zuwa garin ko ba ba eh, don shi wannan ya je garin da ake ce ma malam ba ana kira ne malam eh. to shi ko yana son ya je can eh. to zai da haka in zaya abin da ya kamata ya tambayi malam ya za a yi azan malam yawa to shi ne abin nan eh, alala tunarin ilma illa bi sittatin sa'un bi ka amma jumu'i hadu bayani zukan wa yirsu wa qibaru wa burgatu wa irshadu ustaz wa dudu zamani eh irshadu ustaz shine in ka nemi shawaran malami malami ya ce ma yi kaza ta irshadu kenan na malam malam ya ce ma yi kaza kun ga ashimawi sadda muke karatu sai kawo shuruɗu juɗu guda biyar shuruɗu sihatu guda shidda kawai dai ya ce mana sharaɗin sallah satar aurati ne satarul aurati ba bayani ne su kibaru da wuce ba bayani ne duk waɗannan ba bayani to sai wannan ya turo fasali ya ce wannan fasali yana bayani kan suke istiqbalul qibla ga yadda take satarun aurati ga yadda take an gani bayan can an yi wasu da haratul hadasi su da haratul ko ne an yi mai masa dasa daban sannan aka zo na aka rarrabe an gane ko yanzu mun kare wannan an yi tsarki an yi sharuɗa to yanzu an bada cikin gida arkanu ha anniyatu rukunnan sallah wato farillan sallah su ne niyya da kauri sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu bin niyyat ya annabi ya ce wato abin nan dukkan ayyuka da niyya saboda haka niyya ta zama rukuni na sallah mukutari na tan wadda take gwami bitta kabiri da kabbara kabbara harama domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato abin nan tarimu ha at-takbir wa tahlilu ha as-salam a cikin hadisi bayin qaddama ha kafiri kathiri lam yujzi idan mutum ya gabatar da niyya da lokaci mai tsawo ko ko da lokaci mai yawa bil kasiri wanda aka ce ya gyara bayan kaddama bil kasiri mutum ya gabatar da niyya akan kabbara harama da zamani mai yawa lam yi juzi niyya ta ba yi ba illa an yastasiba ha zukuran sai dai in ya abuce ta da tunawa ya yi niyya amma niyyar tana nan rike kami ya kabbara harama yana nan ya san ya yi niyyar sallah yanzu abin da ya rage min kabbara harama har lokacin da ya ce Allahu akbar to nan tana ta yi wa mahalluha mahallin niyya alqal zuciya da zaira talaffuzin ba tare da cewa Allahumma inni waitu ba bayin talaffaza biha fawasiun amma idan ya ce Allahumma inni waitu ko na yi niyyar sallah zuhur ya halatta wala wita talaba al'aqad wal lafz fal mu'tabar al'aqad wal ahwad al i'adatu wai mustalafa al'aqad amma da kudirin zuciya na niyya ya saba wal da lafazi baki yace allahumma inni nawaitu salatu zuhri zuciya ta ce allahumma inni nawaitu salatu al-asri ko subuhi to me za mu lura da shi fal mu'tabar al'aqad abin lura akadi idan zuciya ta haɗu sallar da za a yi to don baki ya haɗu wata duk ba ruwan mu niyya ta yi amma idan zuciya baki ya faɗi abin da za a yi sai zuciya ta faɗi ba wanda za a yi ba to babu niyya sai sakewa to sai wani malami ya ce kai abin da dai ya yi kewayewa ya hidu ita daga shakkoki a sake gaba ɗaya al'adatu ya kasidu yana niyya a da a fardin lokaci bayar da faradin lokaci da ita wannan niyya ɗin ka'iman ya zan yana tsaye mustaqbilan kuma ya fuskanci alƙibla gaira muƙanni'in rasa ba tare da ya karkatar da kai ne haka ba wala mu daɗi lahu ba kuma da ya noki kan ƙasa ba kar yi haka ka shi ka yi ka kuma ka yi haka ka doni ga takdiratul ihram sannan kabbara harama ya ta'ayyana Allahu akbar abinda ya ayyana shine ka ce Allahu akbar wal qiyamu laha sannan da tsayuwa ga kabbara harama wal fatihatu sannan da fatiha duk waɗannan farillai ne domin hadisin musi salatahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qumta ila salati fa ya wudu idan ka tayi za ka yi sallah ka cika alwala thumma qum fa kabbir sannan ka tsaya ka yi kabbara saboda haka da ita kabbara sannan ka karanta mata yassara ma'aka min alquran ko kuma hadisin da yace la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba yaftatu wa bilhamdulillahi rabbil alamin yana fara fatihan nan da alhamdulillah rabbil alamin wato nan ishara ne zuwa ga waccan magana na cewa ba a bismillah wal mashhur zance mashhuri wujubuha wajibcin karanta fatiha fi akthariha cikin mai yawan rakawoyin sallah kama azhar da la'asar karatun fatiha farilla ne cikin raka'a uku da raka'a guda sunna wa qala al-qadi abu muhammad amma alkali abu muhammad wancan wanda mun ka gama littafin sa shekaran jiya ibnu abin zaidi ya ce bal fi kulli raka'atin a a kowace raka'a fatiha farilla ce ko mai raka'a hudu ce ko mai raka'a uku ce ko mai raka'a biyu ce kowace fatiha kowace fatiha farilla ce da sunna a ciki ran ruku'u haka nan ruku'i shi ma farilla ne wa akmaluhu mahi cikar ruku'i tamkinu ra'atai Shi ne aga tahukansa biyu na hannu ya ruku da a akan gwiwoyinsa yota dilan yana mai daidaitar da ra'asa huwa zaharahu ko kuma mutadila huwa wa zaharuhu eh, da kai ne da baya ne su daidaita ko ko ya daidaitar da ra'asahu huwa zaharahu ko ka ɗauke shi ismul fa'id ko ka ɗauke shi maqulun biyu? da kullum sawa wala Zaku kuma ba zai yi dukin kura ba shi ne ya kare haka eh, eh, kar ya noce ƙasa haka ya duke zomo kai ya yi da kura kuma kura haka take gaba sama to kar ka yi haka ne wajen rukuni warraku min sannan ɗagowa daga ruku'i shi ma farilla ne wasu judu ala jam'atihi sannan yin sujada akan goshi shi ma farilla ne wafil an fi khilafun to kai hanci kasafa farilla ne ko sunna sabanin malamai warraku minhu nan ɗagowa daga sujada shi ma farilla ne lil fasli da na rarrabewa tsakanin sujada da sujada yajlisu sai yayi zamne wa bi an yadaihi sai ya aza hannuwansa ala baka bai kan cinyoyinsa mafsu da ta yi ya shingide su su hannuwan duk ya buɗe su haka aljulusu bai na sujada taini ba a yin haka ba a yin haka haka ake duka da hannun dama da na hagu duka aza su haka Shi ne ma'ana ba su dan dai. an gani Shi ne masu shine maqsudatin wa ƙadar salani sannan da zama gwargwadon sallama min aljalsatil akhira a cikin zaman karshe wato bayan ka gama tayya kan ka buɗe baki ka ce assalamu alaikum in mai tsayawa nan kake ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah faɗai waɗannan kalmomi kana zanne farilla ne wassalam sannan da ita sallama ita kanta da huwa muta'ayyinun shi kuma sallama sallah farlu ainin ne liman bai ɗauke ma kai ma baka ɗauke ma liman mu'arrafan kuma za a sa mai alif da lam assalamu alaikum Ya hal yanwi bihi khuruj qawlani to yalla zaka yi niyyar ta sallah da wannan sallama ko ko a'a ruwa sallama kawai ya isa ni zan tuka biyu wadda ma ni natu sannan da natsuwa shi ma farilla ne da ya ji zubu min ha adanan lutsi mai kusancin zama ya isa ga ita natsuwa ɗin na tartibul ada sannan jeranta bayar da sallah shi ma farilla ne muslim dan zama kaɗan نعم Liman ya karanta, shi waɗanda da ake sanar da za a kula a Ba an ce karanta sai mutum ya karanta a an yi zanyo shi na karanta sura. Kuma ya karanta karanta sura da bayan liman yana can gaba. amma kuma shi ke wanda Allah ta da shi suna cikin sun guda amma yana da cikin shi shi ba yake wani shi ne wanda shi ne wanda amma mu shi ne shi ne a sirri ba komi a ala ake ce mai akan ka zabani man bai eh a ala kenan sunan shi a ala sirri to karin kuma da yake an yi ne ha bayan ga liman can eh. bayan ya karanta fatiha eh ai ana karanta ya karanta sura eh ba wurin da ake karatun sura ba kai ba kai ah, a eh, kai ina ci kai ba kai to kai ana yi in ka karanta fatiha za a karanta sura inda liman ka karatu a asirce sai dai sharaɗi kai in kai in ya gama yi sura kai baka gama ba to yi ka bari wadda kai ta yi isa Allah sa albarka ba a karatu in liman na yi bayani fa za ku alquran fastami'u da su ansitu ula turhamun ko da ba ka ji na umarni ne eh. ko da ba ka ji. faslun wasu nan ha sunnonin sallah qira'atu ma ta yassara karanta abin da ya waka ba da fatiha bayan fatiha illa fi akhiratayn rubaiyati sai dai a cikin rakawo'i biyu na ƙarshe na sallah mai raka'a hudu wato rakawo'i biyu na azahar na ƙarshe da la'asar na ƙarshe da isha'i na ƙarshe nan ba a karanta sura da salisatul magaribi da raka'a ta uku ta magariba nan ma ba a karanta sura wal bayyana ma fi ga asuba wal da juma'a wa ula tayyil magharibi da rakawai biyu na karshe na farko na magariba wal isha'i da kuma rakawai biyu na farko na sallar isha'i bayyana karatu nan duka sunna ne wa sirru da asirtawa fi zuhri ga azhar wal da La'asar, wa salisatul maghribi da ta din magariba wa akhiratayn isha'i da raka'o'i biyu na ƙarshe na isha'i wal julusu litashahudi sannan da zama domin tayya wa lafzuhu lafzin tayya as lillah gaisuwa kyakkyawa ta tabbata ga Allah az-zakiyatu lillah ayyuka masu tsarki sun tabbata ga Allah ba tu salawatu lillah salloli masu tsarki sun tabbata ga Allah assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatu da albarkansa assalamu amince tabbata alaina gare mu wa ala ibadillahi salihin haka nan ga bayan Allah duka salihai ashhadu ina shaida Allah ilaha illallah cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa da hula sharikala shi kadai ba ya da abokin tarayya wa ashhadu ina shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle muhammadu bawan allah ne manzo allah wa salatu ala nabi dan salatu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam billazi yusallimu min da ta yadda zai sallama daga gare ta wato ta yan karshe eh in sallah mai raka hudu ce ko uku eh wata kabiru da duk barbarin sallah sunna ne siwa takbiratul ihram banda kabbara harama wa hal kullu takbiratin sunnatun awil jami'u qaulani yalla ko wace kabbara daya zaman sunna daya take yi ko ko duk kabbarorin in an ka tattara su dan da kabbara harama su a sunna guda qaulani dan tuka biyu waqtin ba an yi sabani fi sami Allahu liman hamidahu ga sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamd da rabbana wa lakal hamd wa lafzu tashahudi da kuma lafazin tahiyya wakila an ce sunanin duk waɗannan kowannen su sunna ne wakila an ce fada'il mustahabbai aslun wa fada'il wa mustahabban sallah rafil ni ɗaukaka hannuwa ma al tare da kabbara harama har wa manki bai su zan daidai da kafaɗin gurin kafaɗin waɗannan na hannu yalla ala sifatin wahidi zai yi bisa ga sifa ta fada awin na bizi ko ko mai jefarwa kaula ni zan tuka bi idan ya tsaga hannunsa ya yi haka Allahu akbar eh ko zai yi Allahu akbar kaula ni zan tuka bi a wace ce zan tafa da ba haka wato daga hannu a ajiye cikin sannu ka san shi duk da ta yi abai kai kai ya hura kasa kasa ta ji ciwo eh, ba da ba <laughs> shi ne rahibu eh? kai allahu akbar na hamza kenan <laughs> to wanne ne yi kaula ne zan tuka biyu wa halin Abdalu to yalla abin da ya yi a kadu ma ya kulle su ta ta yi. karkashin kirji ne ya kallu shi ya yi. ya salo ma ko ko ya zake su shi ya bi kaula ne zan tuka biyu eh nan kaga ba a ce kabdu makaruhi bane an ce wanne ne yayi ko yana suna ne amma wace suna ta yi zabi guda wa hal yarfa'u ma yalla zai dauka kasu inda ruku'i war rab'i minhu lokacin da zai yi ruku'i zai daga hannuwa sannan ya yi ruku'i sanda kuma ya dago daga ruku'i zai daga hannuwa kamin ya je sujada ko ko ba zai yi ba khilafun saɓanin malamai Ka wa mali surati sannan cika sura karanta sura daga farkonta zuwa ƙarshen ta shi ma mustahabbi ne wa tadwilul qira'ati haka ta karatu ta subhi ga ba, da zuhri da azhar shi ma mustahabi kadaran gaira sha tsayin gwargwado ba mai tsanantawa ba wato ba mai matsa mutane ba kar ne mai ya kama dogon sura har yanzu su kama tsaki suna biyu da shi eh gaira sha tsayin kadaran gaira sha tsayin to shi ba wa Muhammad ya ne <laughs> kadara naira sha kaga an ce wani sahabi ma'azu na jabal wani ya haifi da kasuwa ya tarin da shi ya kaddata sallah ga da ya gama fata ya sai ya kama fakara sai ya aje sai ya ɗauki ce wani su ya wuce gida kuma da ya je bai tsaya ba sai ya kotu sai ta da kara annabi ya kira shi ya tashi afatta ma anta ashe kai fitinan ne ne kai fitinan ne aka tunun nasu an dinin za ku fitini mutane ga addinin su sannan ya ba da solution cewa idan amma ahadukum an nasa falu kafir fa inna wara'ahu as-saqil wal kabir wad da'if wal marid wal haja wa idza sallami nafsihi falu tawil ma sha'a amma in shi zai zalla to ya karanta qur'ani ga raka'a guda yayi dan <laughs> shi ne wa taqsiruha da gajarta karatu fil maghribi ga magariba mustahabbi ne wa tawassuha da tsakaita karatu fil ga la'asar wal isha'i da isha'i wa tanimul mu'tammi da cewa amin ga wanda ga koyi da liman wal munfaridi da wanda shi kadai sirra asirce wal imamu Aminu, liman ma yana cewa amin fi sirriyati a karatun asirce wa yaqulu liman na cewa idza rafa ra'sahu in ya dago kansa min ruku'i daga ruku'i sai ce sami Allahu liman hamidahu wal mamun shi kuma mu yana cewa rabbana wa lakal hamdu wal munfarid ma shi kuma mai sallah shi kadai yayi nashi yayi na liman ya tara su duka zai yi ce sami Allah wal ma'ami da hukumar ce rabbana wa lakal hamd wa tasbihu da yin bin ruku'i a cikin ruku'i shi ma mustahabbi wa sujudi da kuma cikin sujada wal qunutu da yin al qunuti fi saniyati subhi a raka'a ta biyu ta asuba sirran asirce wa qabla ruku'i afdal gabanin ruku'i shi yafi ga malikiya amma ga shafi'iya bayan ruku'i shi yafi wa yukaddiru yana yin kabbara qa'iman da tsaye min isnatayn in ya tashi da garka ta biyu sai ya mi izastawa qa'iman in ya daidaita tsaye sannan ya ce Allahu akbar wala ba sa babu laihi bi du'a idan ya addu'a fi jami'a ya sala cikin dukkan shugaban sallah ko ina kana yin addu'a illa in roƙo sai dai a cikin rukuyi kawai haba ku bari mu karasa wannan tasmin man la wanda bai amince ma a wuce gaba gare ba yana cikin sallah ya salli ila sutura sai ya sallah zuwa ga sutura shine ya samu sanda wanda zai kai ta dama gare shi ko kuma ya gitta ta haka tsaye wala ta taqulu bi shay in bayna yadayhi kuma sallah bata baci ba don wani abu ya wuce gaba gari ka da ya taka inda zaka yi sujada sallar ka bata baci ba ya kallu mai karancin tazra'u tsawon kamu guda haka fi gilazin runi cikin kabrin goron mashi la bi ba a yi da zane mutum ya sha ta zane gaba gare kai kana mai sutura au ajnabiyatin ko ko matar da ba ta ka ba kuma haramun ka aura ba ita ce ajnabiya wala sagirin ba ai da karamin yaro la yazbutu wanda bai zama yaron da yan an je kwallo yana iya tuya ka ce daga nan ba ka aje shi gaba gari ka don kai sallah wala da batin ba ai da dabba ba ka aje dabba gaba gari ka ta su kira wala na in ba ai da mai bacci shi ma ba kai gidda gaban ka wani na bacci ka matsayi don kai sallah wani laƙil mutakallimina da da'ira masu hira mutane ne sun taru suna faɗi mu faɗi yi kasa su gaba don kai sallah ba a yi da su ni khilafin da'izi ne da nomin ha amma saɓanin masu ɗawari in kana kusa da su mutane ne suna kewaye ka'aba to kana iya matsar su su suna ɗawarin su kai ko domin da kai da su duk aiki guda kai su suna nafilar ɗawari kai ko kana nafilar sallah eh. wala ya su buha kuma ita sutura mutum bai kai ta kubala ta waje daidai gaban muska ka don kata zanka gunki sai ka kai ta haka gehe in kai yawa za ka yi ko ka kwantar da ita ko da wani abu zai yi sai kai haka in kai haka ka ɗaga ta kenan ka kare gaban ka sai dai ya bi can kai gare ta wannan babu komai wa ya dara ulmarra birkin kuma yana tunkuɗe mai wucewa sannu sannu kai ka tunkuɗe da ƙarfi <laughs> ba ya faɗi ba idan ya kama ka da dambe da bata ma sallah na'am eh, ba a yi da zane mace ka aje mace gaba gari ka ba matar ka ba kowa wata yan uwa ka baka ce ke zauna nan in gama sallah eh, ba a yi da ita a in matakka ce ko kano ka gana ya ja zamna nan karimin mutane in sallah eh. na godiya ta tabbata gare ka kuɗe ne ko rabbana lakal hamdu kacce, ko allahumma rabbana wa laka hamdu ko rabbana wa laka hamdu ko yayi na eh ban gane ba da kiran sallah na ƙarshe da kiran sallah na ƙarshe hmm. na hmm. hmm. a wannan ba abin nan bane kayi kayi na hauke abin nan kayi kalkala ko don baka iya ba kasa akwai wa rabbana wa laka alhamdu to ka ce rabbana wa laka alhamdu ya yi da ka ce rabbana wa laka alhamdu rabbana wa laka alhamdu haka ake cewa rabbana wa laka alhamdu shine karkala amma an kace dai ba kalkala bane ya zan ya mala to ko wani ne kuwar wane maganin rikici walwalewa na Thank you.